بعضهم ببعض نعم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم نعم Allah ta'ala bayan ya yi wancan bayani na sakamako da kowane ɓangare zai samu daga cikin kafirai da muminai ya ce fa'iza laƙitumul ladina kafaru ta saboda haka idan kuka haɗu da waɗanda suka kafarta kuka haɗu da su a ina ma'ana kuka haɗu da su a filin daga kuka haɗu da su a filin yaƙi fadarbar riqab sai dukan wuyoyi kawai wato domin wannan darbar riqab wannan mazar ne wato Allah ta'ala ya ce sai dukan wuyoyi amma ma'anan wannan shine ma'ana ku doki wuyoyin waɗannan kafiran ma'ana ku kakashe su ma'ana ku yaƙe su iya yadda Allah ta'ala ya baku ƙarfi amma fa a ina za a yaƙe su in an haɗo a ina in an haɗo a filin daga ba a ce in an haɗo a lungu ba ba a ce in an haɗo a wato a wani waje wajen aiki ko makamancin wannan ba domin abin da waɗansu mutane ba su fahimta kenan dangane da ayoyin alƙur'ani wani ya tashi kawai sai fa idza laqitumul ladina kafar fa darbar riqab sai ya ɗauki latitum ɗin nan a kowane waje wanda kuma ba haka bane Allah subhanahu wataala yace idza laqitumul ladina kafaru kamar yadda ya faɗa wata ayar idza laqitumul ladina kafaru zahfan to kun ga a can ya bayyana yaushe ne haduwan shine ranan yaki in aka yi fito na fito da musulmai amma ana zama lafiya babu wannan ba a kai ga wannan matakin ba to sai kowa ya kame hannunsa amma in an kai wannan mataki an yi fito da wato fito na fito da musulmai idza laqitumul ladina kafaru zahfan idza laqitumul ladina kafaru to a wannan lokacin kada ku yi jiki domin in kuka bari kuka yi sanyin jiki har aka kashe ku to kusan cewa addinin Allah aka kashe to amma a wannan lokacin ku dage ku dage ku himmatu wajen me wajen ku ga cewa kun ci nasara akan waɗannan kafiran waɗanda suka haɗu da ku kuma suka zo domin su yaƙi addinin Allah fadarbar riqab yace sai dukan wuyoyi kuma anan malamai suna cewa me yasa Allah subhanahu wataala ya ambaci wuya kawai cewa a daki wuya a sari wuya shin wuyan kawai ake son a rinka sara in aka je filin daga ba sara da suka eh to shine malamai suka ce abin da yasa Allah ta'ala ya ambaci wuya kawai anan domin wannan shine galibin abin da aka fi a cikin yaƙi musamman yaƙi da takwabi an gane ko saran wuya ake yi dukan wuya ake yi amma wannan da zai hana a ce an an wato an yi suka da takwabi da da, da ainihin mashi ko kibiya ko makamancin wannan ba amma wannan shine abin da yake mafi yawa fa barriqab daga nan Allah ta'ala ya ce hatta idza askantumuhum har sai a lokacin da kuka yawaita kisa kuka yawaita musu kisan nan fashuddul wasaq sai ku tsananta daurin su to anan akwai wani tambihi da ya kamata mu fahimta waɗanda suke zargin musulunci cewa musulunci ba abin da ya sani sai zubar da jini sai yaƙi ko makamancin wannan to ba su fahimtar menene addinin musulunci kuma ba su fahimtar me addinin musulunci ya shara'anta wanda addinin musulunci bai ce a kowane lokaci a rinka yakan kafirai ba mun karanta kuliya a yuhal kafirun haka ne ko la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din an gane ko yawa addinin musulunci abin da yake tabbatar da shi shine idan ba za a taba addinin Allah ba a bar addinin Allah kada wani ya tunkari addinin Allah to kowa ya yi zamansa ya yi addinin sa, wanda ba zai yi addinin musulunci ba la ikraha fi din ba a tilastawa a cikin addinin musulunci idan baka yarda da addinin musulunci ba je ka yi wani addinin da ka so ka ga dama amma kada ka kuskura ka ce za ka taɓa addinin musulunci ko kuma ka yi ƙoƙarin dukufar da addinin musulunci abinda addinin musulunci ba so kenan amma duk lokacin da ka ce za ka hana mutane yin addinin musulunci to a lokacin ne musulunci ya ce to ku kuma kada ku yarda sai ku tashi domin ku kare addinin allah mai sun zauna lafiya ku zauna lafiya fa in qataluhum kuma faqtuluhum wannan sharadi ne in sun yaƙe ku ku yaƙe su me ma'anan mafhumin wannan idan ba su yaƙe ku ba kada ku yaƙe su to amma idan suka yaƙe ku din nan a lokacin da za su yaƙe ku din nan shikenan ku kuma sai ku wanke hannunku ku ɗaura hannunku su zo su sassari wuyanku a'a ba zai yi ba wannan shine idan kuka haɗu a wannan lokacin fa riqab a girbe su inji Allah subhanahu ta'ala. girba kenan shi fa riqab to idan kuma kuka haɗu da su a wannan lokacin za ku yaƙe su ne kuma ku yawaita kisa a cikin su ma'ana ku ga cewa kun raunana su ku ga cewa kun karya ƙarfin su zamanto ba su da wani ƙarfin da za su tunkari addinin Allah kuma to daga nan idan kuka yawaita kisa a cikinsu ba a ce shi kenan ku yi yadda za ku yi ku gama da su Allah ta'ala bai ce haka ba ya ce fashuddul wasa yanzu an raunana su waɗanda suka saura sun kama gudu suna tsoronku sun kama gudu to a nan Allah ta'ala bai ce a ci gaba da kisansu ba ya ce a kakkama su fashuddul wasa a kakkama su a ɗaɗɗaure su kuma a yi musu ɗauri mai tsanani a ɗaɗɗaure su da tsanani fashuddul wasa to wannan shine yake ƙara tabbatar da cewa manufar addinin musulunci ba shine ya rinka zubar da jini ba a'a manufan addinin musulunci shine zaman lafiya zaman lafiyan nan kuma a zauna da musuluncin nan lafiya kada a taɓa musulunci to idan ba za ka taɓa musulunci ba za ka zauna kai ka yi addininka to musulunci ba zai taɓa ka ba ah don me yasa aka yi aka shar'anta wato ahlul zimma a cikin musulunci me ma'ana ahlul zimma kafiran amana kafirai ne za su zo ƙarƙashin shugabancin musulunci su ce to mu ba za mu yaƙe ku ba amma ba za mu shiga addininku ba za ku bar mu mu rinka addinin mu na kiristanci ko na yahudanci ko makamancin wannan amma kuma za ku rinka ba mu kariya duk wanda zai zo ya tunkare mu ku ba mu kariya mu kuma mu rinka biyan ku wato jiziya, tax wata wata ne ko bayan wata biyu gwargwadon yadda aka yi ittifaki tsakanin shugabancin musulunci da waɗannan kafiran shin kun sani cewa addinin musulunci ya shara'anta idan wani ya zo zai taɓa kafirin amanan nan za a yaƙe shi haka yake a cikin addinin musulunci idan ana da a wato ainihin yarjejeniya tsakanin waɗansu jama'a na kafirai da musulmai to idan suna da waɗansu makiya da za su yaƙe su wajibi ne ga musulmai su tashi a sahun waɗannan kafiran amanan su yaƙiwa su yaƙi makiyansu to kun ga babu wani addinin da yake da ya yarda yayi haka sai addinin musulunci sai addinin musulunci shi yasa anan yace fa shuddul wasa in kun karya karfin su idan kuka rauna nasu to a lokacin sai ku kakkama su ku daddaure su sai me zai biyo bayan wannan Ya ce fa in ma man nan badu to a bayan haka ko ku yi musu karamci wa in ma fida'an ko kuma su biya fansa kun kakkama su daga wajen yaƙi an gane ko ko ku yi musu alfarma ku yi musu karamci ma'ana ku sake su ku yi musu alfarma ba tare da sai sun biya wani abu ba kun ga wannan ma karamcin musulunci ne wa in ma fida'an ko kuma a kada ku sake su sai sun biya fansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kamammun yaƙin badar lokacin da aka kama kafirai daga yaƙin badar ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba haka ne ko aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe mutane biyu ne kawai waɗanda an kashe waɗannan mutanen ne saboda abin da suka kasance suna yi wa musulmai a lokacin da suke garin makka amma bai cin waɗannan mutum saba'in aka kama kun ga an kashe mutum biyu saura mutum nawa 68 mutum 68 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama su dinnan ba a kashe su ba fansa suka biya wanda yake da kuɗi ya biya akwai wani fansa wani kuɗi da aka yanka idan kana da kuɗi ka biya idan kuma baka da kuɗi za a haɗa ka da waɗansu yara yaran musulmai domin ka rinka koya musu karatu da rubutu zuwa wani lokaci shi kenan sai a sake ka ka tafi garinka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kamammun badar kenan kuma akwai lokacin da a lokacin da aka yakin fathu makka akwai wasu jama'a wanda su ma sun kai wajen mutum 60 ko 70 sun so su yi wani makirci aka sa aka kama su sojojin musulmai suka kama su aka zo da su gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe musu ya yi musu manno din ya yi musu karamcin ya sake su ya kyale su to kun duka waɗannan abubuwa ne bangarori ne da suke nuna mana cewa manufar musulunci ba shine yaƙi ko da yaushe kisa ko da yaushe ba an gane wannan ku wa ifa imma mannan ba'du wa imma an hatta tada al-harbu zaraha Allah ta'ala yace zalika yace wannan hukuncin da aka yi fa walau yasha Allah kuma da Allah ya so lantasara minhum da ya ci nasara daga gare su ma'ana ba tare da yaƙi ba Allah ta'ala inda ya so a lokacin da kafirai suka taso za su yaƙi musulmai sai Allah ta'ala ya aiko da mala'ika kawai a hallaka su gaba ɗaya ko ya aiko da wani tsawa ko kuma ya musu ruwan duwatsu haka ne ko Allah ta'ala yana da ikon yin haka kamar yadda ya yi da al'ummomi da suka gabata an gane wannan ku amma me yasa Allah ta'ala bai yi hakan ba ya ce a'a sai an fafata da su ya ce walakin liyablu wa ba'dakum bi ba'd kuma amma domin Allah ya jarraba sashin ku da sashi ya jarraba sashin muminai an gane ko da sashin muminan in ji wasu malamai kenan sashin muminai da sashin muminai domin idan ba a wajen yakin ba ba a iya gane musulmin kwarai ba a iya bambanta tsakanin munafiki da mumini an gane ko kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa ne a wata ayar wato da yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhalan Allah ta'ala bai riga ya gano daga gare ku waɗanda suka yi jihadi da kuma waɗanda suka yi haƙuri ba daga waɗanda ba su yi haƙurin ba saboda haka an shar'anta jihadi ne domin a wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rairaye ya ainihin tace muminai daga rababbin mutane ko kuma rababbin munafikai an gane ko wannan shine ma'anar liyablu wa ba'dakum bi ba'd domin ya jarraba sashen ku da sashi haka wasu malamai suka fassara wato sashin muminai da sashin muminai waɗansu kuma suka ce liyablu wa ba'dakum bi ba'd domin Allah ya jarraba sashin muminai da sashin kafirai wato domin ku fafata ɗin kuma domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ga yadda za ku yi gwagwarmaya wajen yakan waɗanda suke son su rusa addinin Allah an gane ku walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd ci kuti lufi, fi sabilillah kuma waɗanda aka kashe su a fi sabilillah a cikin tafarkin Allah falan a malahun to har abada Allah ba zai batar da ayyukansu ba kun ga a can baya Allah ta'ala ya ce kafirai Allah ta'ala ya batar da ayyukansu to amma waɗannan mujahidai fi sabilillah masu ɗaukaka addinin Allah da takwabi masu ɗaukaka tutar addinin Allah Allah ta'ala ya ce to su ko ba za a batar da ayyukansu ba amma Allah ta'ala zai ainihin karɓan ayyukansu ya ba su sakamako mai yawa mai girma kuma ya rabanya musu ya ninninka musu ladan ayyukansu wannan kamar yadda Allah ta'ala ya giya mana ne ko manzanmu mu sallallahu alaihi wasallam ya giya mana a wata a wani hadisi cewa shi mujahidi ma'ana shahidi kenan wanda aka kashe shi a filin daga yana da waɗansu abubuwa na alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na farko duk wani shahidi aka ce farkon jininsa da zai ɗiga a ƙasa za a gafarta masa zunubansa gaba ɗaya sa'an nan a wato a wannan lokacin tun kafin ya mutu za a buɗe mai ƙofofin aljanna ya ga matsugunansa a cikin aljanna kuma za a aurar da shi daga hurun ini kuma a amintar da shi daga azabar kabari saboda haka mujahidi wanda aka kashe shi a filin daga wannan baya daga cikin wanda ake azabtar da su a cikin a cikin kabari kuma ba a mai tambaya a cikin kabari sannan manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan eh, shahidi Allah subhanahu wata'ala zai karbi cetonsa a cikin mutanensa cikin mutanensa mutum saba'in saboda haka kun ga kenan aikin mujahidi karɓaɓɓe ne a wajen Allah aikin mujahidi aiki ne mai girma yace wallazina kutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum na'am sai aya ta gaba na'am sayahdihim Allah ta'ala zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma ya kyautata halayensu malamai suka ce sayahdihim anan ma'ana sayahdihim ilal janna Allah subhanahu wata'ala zai shiryar da su zuwa wato gidajen aljanna saboda haka shahidi da kuma duk wani mumini a ranar tashin kiyama a wato Allah subhanahu wata'ala zai shiryar da shi zuwa ga wato matsuguninsa a cikin aljanna zai shiryar da shi zuwa gidansa a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idha khalasa almu'minuna minan nar idan aka gama hisabi an yi wa eh, muminai hisabi a ranar tashin kiyama kuma suka ƙetare tsiraɗi wanda yake kan wutan nan an gane ko kun ga daga bayan siraɗi babu wani abu kuma siraɗi shine abu na ƙarshe da za a yi in mutum ya tsira daga kan siradi to shi shikenan sai aljanna an gane ko in kuma mutum ya kasa ƙetarewa sai ina sai cikin wuta Allah ya kare mu kuma wasu malamai ma sun ce ba ma kafirai ba ne za su ƙetare kan siraɗi domin su kafirai ba su ma buƙatar ma sai sun ƙetare kan siraɗi su kawai wuta za a yi da su wasu malamai ma sun ce kafirai fa ba wani hisabi da za a musu ranar tashin kiyama fa mu muminai ne za a mana hisabi domin kai ne kake da kyawawan aiki da munanan aiki shi kafiri bai da wani kyawawan aiki a ranar tashin kiyama an gane ku saboda haka yana zuwa kawai ina sai a tunkuɗe su zuwa ina wa yau mai yu'radu alladhina a ala an shi kenan su iya hisabin su kenan yi wuta da su to amma shi mumini ne zai fama da hisabi sosai sosai sai an tantance me ka aikata na mai kyau me kuma wanda yake ba mai kyau ba sai an auna wannan a je mizan wato a karbi takardu an gane ko takardun aiki a rarrabawa kowa wal yau mai izin ta fayar wara bi shama'ilil aidi wa bil aimani kowa zai karbi takardansa ko da dama ko da hagu sannan kuma a je wajen mizan wajen ma'auni za a auna kowa a auna aikin naki a auna takaddun aikinki a auna ki ke karan kanki domin zuciyar nan akwai abubuwa ciki saboda haka zuciyar nan tana nan a jikinki ke za a auna ki a gaya kin sha wahala kin yi fama a duniya wajen yin addini wajen imani kina zuwa islamiyya kullum kullum? kina zuwa wajen tafsir a cikin watan azumi to ai akwai bambanci tsakaninki da wacce ba ta zuwa saboda haka dole a ɗaura ki a auna ki yaya tsayi wanda ne fa kina yi idan ko kina yi an gane ko ba kya daidai da wacce ba ta yi ita tana nan akan gado tana share baccinta saboda haka dole a kawo ku a kawo ku da ke da ita a auna ku an gane ko a ga nauyinki a ga nauyin nauyinta ah. naktubu ma qaddamu wa asarahum ka ta fahimci wannan ku to saboda haka a ranar tashin kiyama siradin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan muka ketare siradi Allah subhanahu wataala ya kare mu mu ketare lafiya to kafin mu shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to akwai wani akwai wata gada tsakanin wuta da aljanna yace za a tsare musulmai gaba daya a wannan wajen idan aka tsare su a wajen me za a yi za a ce to da wanda ya mariwa ne da wanda ya zagi wani da wanda ya naushi wani an gane ko kun san irin waɗannan abubuwan sun faru a tsakaninmu wanda ya mari wani sai ya bada kumatunsa shi ma a mara wanda aka nausa an gane ko shi ma a bashi dama ya naushi wanda ya naushe shi an gane ko wanda ya zagi wani sai a ce to kai ma ka zage shi karama a nan ne za a yi ya ta kabauna mazalima kanat bainahum wato wato cutarwa da ya gudana tsakaninsu a wannan lokacin ne kowa zai biya zai biya wa ɗan uwansa zaluncin da ya yi masa an gane ko manzala sassana ya ce idan suka yi haka aka tsarkake su aka tsabtace su domin ba wanda zai shiga aljanna da wani laifi ko na ƙwayan zarra saboda haka ka zagiwa ne ka mariwa ne eh, ka muskuliwa ne duka waɗannan abubuwan sai an rama su ranar tashin kiyama manzo Allah sallallahu ya ce daga nan sai a cewa kowa kowa ya je ya shiga ya kama gidansa a aljanna to manzo Allah sallallahu ya ce wallazi nafsi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa inna ahadakum bi manzilihi fil janna lallai ɗayanku dangane da gidansa a aljanna ahda minhu ya fi shiriwa zuwa ga gidan min manzilihi allazi kana fi duniya fiye da gidansa da yake duniya yanzu in kika tashi daga daga daga tafsir din nan dan Allah ba za ki san hanyar gida ba sai dai ko in misali abin ya tafi ba memory kuma an gane ko sai dai in an ce misali ba memory to idan ba memory to shikenan kin ga ba za ki iya koma gida ba yanzu amma in akwai memorin nan yana nan kin ga ba abin da zai hana ki ki gane gidanki ko to manzo Allah sallallahu ya yace in aka ce to kowa ya je ya shiga aljanna to kowa ya san gidansa aljanna kama fiye da sanin gidansa a duniya shine ma wani daga cikin magabata yake cewa ku zai san hanyar gidansa a aljanna kamar yadda yake sanin hanyar gidansa idan ya tashi daga juma'a a wannan rayuwa ta duniya an gane ko malamai suka ce wannan shine ma'anansa ya yahdihim wa yuslihu balahu Allah zai shiryar da su ma'ana zuwa ga gidajensu na aljanna saboda haka ke ba za ki je ki shiga min gida ba ni ba zan je da shiga miki gida ba kowa ya san gidansa shi yasa ma wato ibnul qayyim yake cewa dama tun asali ai aljanna shine gidanmu an gane ko shine asalin gidanmu amma kuma mahassadin nan an gane ko mahasadin nan azalimin nan wallahi shi ya kore mu daga gidanmu shi ya kore mu daga gidanmu ya fitar da mu daga ciki amma ba haka ba kakanmu tun asali an gane ko asalin gidanmu shine aljanna masu ya zo saboda hasada kun gane wannan mai hasadan ai wanda kuma muna nan har yanzu muna ta masa biyayya muna ta masa biyayya ya ce sai hijabi kaza za mu sa sai mu sa ga yadda za mu fita mu rinka shaki eh, boni ko <laughs> an gane ko sai mu rinka yin haka subhanallah kuma wallahi shi ya fitar da mu ya kore mu daga gidan aljanna ya kamata mu yanke kauna da shi mu yanke alakar mu da shi kamar yadda Allah ta ya giya mana inna shaytana kuma adu fattakhiruhu aduwa fata fanci wannan ko saboda haka muminai Allah subhanahu wataala ya bayyana a wannan ayar cewa insha Allahu zai shiryar da su zuwa ga gidajensu a cikin aljanna wato sayahdihim wa yuslihu balahum kuma ya kyautata al'amarinsu shi yasa bayan wannan ayar yace wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum kuma ya shigar da su gidajensu wato ya shigar da su gidan aljanna arrafaha lahum wanda kuma dama ya riga ya sanar musu da ita ma'ana ya sanar musu da gidan aljannar ma'ana ya ba mu labarin menene aljannar menene a cikin ta irin ni'imomin da suke ciki an gane ko in kina son ki sanya aljanna take ki karanta suratul rahman ki karanta suratul waqi'a haka ne ko hakan nan akwai surori daban-daban inda Allah subhanahu wata'ala ya wasafta wato gidajen aljanna wanda kuma anan ma za mu samu inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin me a cikin jannati din tajri min tahtiha al anha har zuwa wajen da yake cewa masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asid wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa Allah ya kai mu kan waɗannan ayoyi insha Allah anan zamu dasa aya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to na'am amin amin to allahu wa neman wakil addu'ar ta yi allahu wa neman wakil ta yi go to abinda ya kamata mu sani shine cewa ba a shara'anta wata addu'a musamman da mace mai ciki za ta rinka yi tun daga lokacin daukan cikinta har zuwa aihuwa ba an gane ko amma za ta iya yin kowace irin addu'a wadda wato take bukata na Allah ta'ala ya sauƙaƙe mata wato wannan ciki kuma ya sauƙaƙe mata ainihin ɗawainiya da wahalhalun wannan ciki da naƙuda da sauransu wannan babu laifi an gane ko domin a wato wannan bukata ce daga cikin bukatu wanda kuma Allah subhanahu wataala shi ya kamata shi ya cancanta a roƙe shi dangane da wannan bukata da fata an fahimci wannan ko amma babu wata addu'a musamman da aka ce ana yi hada wallahu a'lam na idan muka sadu da shi baya son wanka ni kuma ina son sa hakan idan na faɗa mai sai ya zage ni malam sallah sallah ma baya yi mene ne hukuncin aure na da shi حسبنا الله ونعم الوكيل wancan tambayar mun bude ta da mun bude amsanta da hasbunallah wannan ma ta fi cancanta da hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya kare mu to da farko dai abubuwa ne guda biyu kika ambata anan abin da ya shafi wankan janaba wajibi ne ga kowane musulmi ko kowace musulma ta sani cewa wankan janaba wajibi ne a kan shi ko a kanta an gane ko sawa'un daga mafarki ko daga wato ah, alaka na auratayya an gane ko to idan ah, aka samu wannan janaba ya zama wajibi a yi wanka wankan nan kuma manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana siffar yadda ake yin ta haka ne ko balma a ah, a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana wankan janaba idan ya bar wani waje ko na gashi ɗaya wanda ruwa bai taɓa ba to sai an ƙona wannan wajen a ranar tashin kiyama ya ga idan mutum bai yi ba gaba ɗaya kin ga sai a tsoma shi a wutar jahannam a tsoma shi a cikin wutar jahannam Allah ya kare mu sannan wanda wato zai sadu da iyalinsa kuma bai yi wankan janaba ba ta ya za a yi yi sallah ta ya za a yi yi sallah in yi sallar kuma ta ya za a yi sallar ta karɓu wanda kuma sharaɗin sallah ne tsarki tsarki daga hadasi ko habasi an gane ko hadasin nan akwai alhadasul akbar akwai alhadasul asghar hadasul asghar shine janaba al akbar hadasul akbar shine janaba hadasi mafi girma shine janaban nan sau da haka idan mutum bai yi wankan janaba ba to wannan sai dai mu ce ya zama matsafi kenan ko kuma dai yana da wata yana da wani addinin daban ba musulunci ba domin waɗanda ba musulmai ne suke yin haka ba sa wankan janaba shi yasa ma ba a iya zama a kusa da su ai duk wankan da suke yi duk kwalliyan da suke yi ɗoyi suke yi jama'a saboda ba sa wankan janaba musamman matansu Allah ya kare mu wallahi mu musulunci ya karrama mu ya ɗaukaka mu musulunci ya tsarkake mu wallahi innamal mushrikuna najas su najasa ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala najasa ma ba wai masu najasa ba a najasa ne karan kansu an gane ko saboda haka wanda zai koyi da su shi ma zama najis shi ma zama najasa kuma babu shakka wannan najasa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu saboda haka nasihan da zan yi miki a wato ki ci gaba da roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara al'amarin shi wannan miji an gane ko tunda kuma baya sallah kamar yadda kika faɗa wannan shine bangare na biyu daga tambayanki wannan idan kin tabbata baya sallah la a gida la a shago la a wajen aiki to wannan dole a wato ki mai nasiha idan ya ki ji dole a kai karan shi kina da wali shi ma yana da wali da suka daura muku aure ko fa ba so hakaman min ahlihi wa haka min ahliha a zo a zauna a tattauna da su ga matsalar da yake nan in sun ga al'amarin yaƙi ci yaƙi cinyewa sai a raba aure domin da irin wannan laifi rashin wankan janaba da rashin sallah wannan babu shakka dole aure ya ya rabu an gane ku? Allah ya sa mu dace to gara da kika ce za ta iya zuwa wurin tahajjud baki ce za ta iya yin tahajjud ba me za ta zo ta yi to tunda ba sallah za ta yi ba ko ba haka ba ba sallah za ta yi ba saboda haka ba za ta iya zuwa ba an gane ko kuma ba a shar'anta mata ta je ba inda aka shar'anta wa mai haila mai al'ada ta je shine filin idi ranar idi aka ce to mai haila ko da ba za ta yi sallar ba aka ce ta halarci wato taron mutane a filin idi saboda ta yi tarayya da su a farin ciki da kuma neman albarka na wanda ake samu a wannan waje musamman a wato a sallar karamar sallah ko haka ba inda aka ce daga filin idin ne ake rarrabawa kowa ladan azuminsa an gane ko Allah kai wannan ranar ke kuma waɗansu ma ba su da al'adar ma ba sa tare da al'adar ma amma kuma ba sa zuwa suna nan suna ta girke-girke sai dai su a ɗauko nasu wannan ladar a kai musu kenan har gida to Allahu musa'an to Allah ya sa mu dace ta salatu tasbihi to salatu tasbihi gaskiya bayanin ta zai dauki lokaci an gane ko saboda sallah ce wadda take da wasu siffofi na musamman an gane ko wanda ni gaskiya ban taɓa yin sallar ba saboda haka duk sanda aka tambaye ni gaskiya sai na je na sake duba littafi yaya ina tasbihin an gane ko da aka ce za a rinka yi in an tashi in an dago in an an je ruku'i ko sujada ko zama ko makamancin wannan guda nawa nawa ne ni ma sai na manta saboda haka sai ki hakuri zan dubo miki gobe sai kuma wato muyi yi bayanin ta insha Allah ta'ala

bayan shirka da kisan kai an gane ko kin aikata zina bara fito fili ko yawwa kin aikata zina shi ma ya aikata zina saboda haka kun aikata zina wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi da wannan wato wato wannan laifi mafi girma saboda haka wato wajibin ku shine na farko ku koma ku tuba ga Allah subhanahu wataala in kun tuba Allah zai karbi tuban ku gane ko ku koma ku tuba ga Allah subhanahu wataala kuma kada ku ƙara koma kan wannan irin wannan wato laifi wanda kuma wannan shi yake ƙara nuna mana irin tarbiyyar da wato aka wayi gari a cikinta a cikin al'ummar mu. saboda waɗansu al'adu da muka kafa wa kawunanmu wai in za a yi aure sai saurayi ya zo yaren kabin yarinya wato a lungu-lungu a cikin duhun dare ana zama ana keɓewa wai ana hira wannan wani da hira ne allah ne ya shara'anta allah ne shara'anta hira jama'a haram haram in ma ayin za a yi hirar ma saboda a gane ɗabi'un juna kafin a yi auren nan a shiga gida a ba da izini a ba da dama ku shiga falo kuma a turo wata ko kanwarki mai hankali fa ba wai karamar yarinya wacce ba ta san abin da ake yi ba mai hankali ta zauna tare da ku duk abin da za ku tattauna ɗin nan ta rinka ji wannan shi ne abin da ya dace a yi domin ko a falon ma idan ku biyu ne haramun ne ku zauna a hakan ma alkhulwa keɓewa da mace haramun ne jama'a ta saboda haka dole sai an gyara tarbiyyar nan fa idan ba a gyara tarbiyyar nan ba abubuwa za su ci gaba da lalacewa ne to ita wannan ma da ta yi wannan tambayar misali watakila sau ɗaya kawai abin ya faru da ita wata kuma tana nan haka take yi kullum ko da yaushe kuma wallahi wani lokacin muna gani da idanuwanmu akwai wani waje da nake wani lokaci idan yara suka tafi makaranta kun san anguwa yakan zama shiru wani lokaci wallahi da irin wannan lokacin haka haka za ka rinka ganin 'yan mata da wato samari a lunguna-lunguna suna wasa da junansu wannan wani irin tarbiyya ne mun ce mu musulmai muna sa hijabi me amfanin hijabin nan kenan muna sa niqabi wani lokaci me amfanin niqabin nan idan wani zai zo ya yi wasa da mutuncinmu to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya gyara mu ya gyara ɗabi'unmu ya gyara halayen mu ya gyara mana mu saboda haka abin da yake wajibi a kanki ki tuba ga Allah kuma aure a tsakaninku idan za a bi ta hukuncin Allah da shari'arsa haramun ne kuma babu ke ba shi domin Allah hana wato ka'ida ta tabbata cikin shari'ar musulunci man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauta an gane ko ya gaggauta yin wani abu kafin lokacinsa ya yi an gane ko kin ga ba aure tsakaninku amma kun sadu da juna da saboda haka wato kin yi gaggawa shi ma ya yi gaggawa to ana wa wato mutum ukuba da haramta masa wannan abin saboda haka aurenku bai dace ba an gane ko kuma irin wannan wa ƙarin nasiha da zan yi shine a yayin da ya zamanto an kai lokacin aure to a rinka kokari ana auren nan da wuri waɗansu mu mun sa waɗansu abubuwa a gaba waɗansu a jandu muna ganin cewa in ba mu kammala secondary ba ba dama mu yi aure in ba mu kammala wato jami'a ba ba dama mu yi aure Allah ne ya yi wannan sharaɗin Allah ne sharaɗin ta wannan sharaɗi ba sharaɗi ba ne kina iya ki rinka zuwa makaranta da gidan mijinki ko sanawiya ko eh, wato secondary school ne daga gidan mijinki kina iya kirinka zuwa makaranta har ki kammala karatunki wannan ya fi akan sai ki zauna sai ki ga yarinya yar shekara talatin ashirin da biyar amma wai ba ta da aure ta balaga tun tana yar shekara sha biyar sha takwas ta yi zaman nan wanda kuma ɗabi'a ce ta mutum Allah subhanahu wataala ya yi mu da sha'awar nan kuma sha'awar nan wallahi wani lokacin baka isa ka yi controlling ɗinta ba saboda haka waɗannan haka'iq ne hakika ne wanda ya kamata mu rinƙa giya wa junanmu gaskiyan nan idan yarinya ta kai a yi mata aure a yi mata aure ta daina bin lunguna da tare da samari da sauransu saboda haka Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin kyautata mana tarbiyyar 'ya'yanmu hada wallahu alam shikenan ko sai ka waya na gaba to lokaci fa ke cewa wala wace addu'a ce ya kamata mu yi lokacin sallar tahajjud Allah ya to na biyu kuwa malam kamar yadda ka ce Allah yana son naci wajen addu'a na'am shin malam idan mutum ya ce Allah karɓi addu'arsa ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa ko zai <clears throat> ko sai ya yi bayanin cewa ga bukatun shi daban-daban yana ɗebo su na'am to addu'ar da ake yi a cikin tahajjud kowace addu'a ta alheri ana yi a tahajjud an gane ko kowace addu'a ta alheri na bukatunki na bukatun 'yan uwanki da mahaifanki da wa'ansu 'ya'yanki ne ko su wane ne kowane iri ana yi a cikin tahajjud amma akwai addu'a guda ɗaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rinka nanatawa musamman idan muna tunanin kamar muna cikin daren lailatul qadar addu'ar ita ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ko kuma ki ce fa'fu anna idan baki son kai ba kenan gane ko in kin yi son kai kuma ki ce fa'fu anni kuma kina son ki hada da wasu jama'a ki ce fa'fu anna an fahimci wannan ko to wannan wannan kenan ah, sannan ah, na ce a cikin addu'a ah, ana nufin idan kika kawo bukatunki ki ta maimaitawa ki ta maimaitawa ki ta maimaitawa wannan shine ma'anar naci ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka gafarta mu ki ta maimaitawa ya Allah dukiya dukiya dukiya dukiya dukiya dukiya ya Allah na san shi ne damuwar mu ko da amma ba ilimi ba in gani sai da ce ya Allah ilimi ilimi mai amfani ilimi mai amfani ilimi mai amfani na san ke ba za ki haka ba sai ce ya Allah ya Allah ya Allah dukiya dukiya dukiya dukiya to a a a a a to haka ake son a rinka yin naci an gane wannan ko kuma mafi kyau shine ki kirgo bukatunki wannan shine mafi kyau a cikin addu'a domin aka ce sahabban manzo Allah sallallahu akwai masu roƙon Allah gishiri idan ba su da gishiri a sujada ce ya Allah gishiri ya gagare ni a cikin a gidana saboda haka duk abin da ya gagare ki ki roƙi Allah ko magi ne ko daddawa ne an gane ko wannan ya fi kyau a kan ki ce ya Allah biya min bukatuna ya Allah ka biya min bukatuna menene bukatun naki ki lissafo su domin me domin lissafa su din nan shine zai kara wato shine zai kara wato imani a zuciyanki da cewa Allah shine yake da ikon ya biya miki waɗannan bukatun an gane wannan ko saboda haka wannan shine wallahu a'lam ah. eh zina har suka ba su riga sun yi aure ba ko kuma bayan wannan aihuwan sun yi aure ba su riga sun yi aure ba to dama yadda na ba da amsa ɗazu shine na ce idan ana tabbatar da shari'a ko ba haka ba shari'a ta musulunci kenan misali in za a je kotu idan misali ni ne alkali na riga na hau kan kujeran alkalanci aka kawo min wannan wannan ishu a gabana to wannan shine hukuncin da zan yanka ba wai ni kadai ba haka annabi sallallahu alaihi ya ce a yanke hukunci an gane ko to saboda haka wannan kenan amma tunda ba wai sai an je kotu ba to insha Allah ba za a samu damuwa ba in sun tuba sun tabbatar cewa eh lallai sun tuba to za su iya yin aure babu laifi amma su tabbatar cewa wannan ɗan nasu na farko ba ɗansu ba ne saboda haka ba zai gaje su ba wannan shine hukuncin allah an gane ko in sun rasu ko ɗayansu ya rasu wannan ɗan me sunan shi ɗan zina waladu zina waladu zina kuma layarif wasu malamai suka ce e zai iya cin gadon mahaifiyar shi amma ba zai ci gadon uban shi ba an gane ko sau haka waɗannan hukunce ne waɗanda in dai za mu ji tsoron allah dole mu tabbatar da su hmm? a ba wani batun istibra'i kuma tun da an samu ciki har an samu ɗa eh, an aihu da ba cikin ne ko kuma ba aihu ne sai a yi istibra'i ko ba haka ba wannan shi ne Allah ba To. a taya shi Allah sa'a a subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Dal Jalali wal Ikram ya Rabbal Alamin ya Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya ya Allah muna rokonka ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka karbi tubanmu ya Allah ka karbi ayyukanmu a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai alfarma ya Allah kada ka sanya mu daga cikin masu hasara wannan wata mai albarka ya Allah ka sanya mu karɓaɓɓu a cikin bayan ka salihai ya Allah ka sanya mu karɓaɓɓu a cikin bayan ka salihai a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka yanta wuyoyinmu daga wuta ya Allah ka yanta wuyoyinmu daga wutar jahannama a cikin wannan wata ka sanya mu daga cikin ƴantattu a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ya Allah muna roƙonka kai ka fi sanin buƙatun kowanne daga cikinmu ɗaiɗaikunmu ya Allah ka san mu ka san kuma bukatunmu ya Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya ya Allah ita wannan baiwar Allah da take neman a roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin taimakawa ɗanta ya Allah muna roƙonka ka taimakawa ɗanta da ya je wajen wato aikin soja ya Allah ka ba shi nasara ya Allah ka ba shi nasara ya Allah ka ba shi ƙarfin gwiwa wajen gudanar da duk wani abin da ake nema daga gare su ya Allah da shi da sauran musulmai gaba daya da suke cikin wannan wato wannan waje ya Allah muna roƙonka ka gafarta wa iyayenmu ya Allah ka gafarta wa iyayenmu ya Allah ka gafarta musu ya Allah kamar yadda suka kyautata tarbiyyanmu su ma ya Allah ka kyautata musu a rayuwarsu waɗanda suka riga suka mutu ya Allah ka gafarta musu ka haskaka cikin kabarinsu ya Allah marasa lafiyanmu kai ka fi saninsu ya Allah ka ba su lafiya na gaggawa ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka tsarkake su daga ainihin wato zunubansu da waɗannan rashin lafiya da suke yi ya Allah muna roƙonka shugaban ƙasa wato wato Muhammadu Buhari ka fi sanin halin da yake ciki ya Allah ka gaggauta da bashi lafiya rabban nasa ya azhibil ba'sa anhu washfihi wa anta shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah duk wani abin da muke yi a wannan rayuwa ta duniya mu kai mu kawo mu wahala mu wato mu shiga cikin tsanani mu shiga cikin takura mu shiga cikin wato ainihin matsi da sauransu ya Allah duka saboda addinin naka ne kuma mun yi imani da kai ya Allah kuma abin da muke nema ita ce aljannan nan ya Allah ka shigar da mu gidanka na aljanna ya Allah ka yi mana karamci ka shigar da mu eh, wato gidajen aljanna ya Allah ka kare mu ka kubutar da mu daga wutar jahannam ya Allah ka kare mu ka kubutar da mu daga wutar jahannam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وسائر المسلمين من النار يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واعتق رقابنا من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لليله القدر يا رب العالمين اللهم وفقنا لليله القدر يا رب العالمين واجعلنا من المقبولين فيها يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم بارك فينا اللهم بارك فينا وبارك في أولادنا وبارك في أولادنا وبارك في أولادنا وبارك في أزواجنا وأصلح شأنهم وأصلح حالهم وأصلح حالهم يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

fada wasu fada ah, a ai na sani aure kawai su na wasu wasu ne da ya so ma ga wannan kawai da in ganta ta ne dai da gara su auren su da in ganta sai da su wasu eh, daga ya fara fada ki su da bara da kuma a kuma daura aure haka ba istibrai ba kuma shi kawai ya biya sadaki ya dauka ya gama komai kuma na wata ne ya da to kaje ko

anh ăn tết thì tính này wallahi ni san me yasa ba duk yadda surutu ya kuma wallahi ba ya shigo kawai ta ta surutu kawai musamman tsofaffin nan na kwana a kin manta

ok da safe ke me yasa kika sa aka zo da shi ne da su ba ya zo kawai muna cikin sallah yana ta abin nan eh, dadi oyoyo eh, dadi oyoyo na ce ah muna cikin sallah fa ai shi ne ya sunan albayan shi kenan dan hmm. <laughs> albayan <laughs> ya ji sunan albayan shi ai kuma ni irin wannan tambayar ko ba da son ma ana yi saboda dole za mu ba da amsan da za su ji daɗi ba ko da ke kan su ji daɗin ana yi don su ji daɗi ne mm. ita ma ta san suna iya yin auren sana akwai damuwa wallahi akwai damuwa kuma al'ummar nan ƙara taɓarɓarewa take wallahi wallahi ne abin da suke gaya min kenan ci yanzu wannan fa ta da da ɗan ƙarfin imanin da ne ta yi wannan tambayar salamu alaikum alhamdulillah to akwai da yawa waɗanda su ma haka suke amma ba za su yi wannan tambayar wa'ansu ma abin da yake faruwa in an biya kudin sadakin za a ci gaba da saduwa eh za a dinga zuwa wajen yarinya ana sa ni ce to a ina ake yin waɗannan abubuwan ne suna sanin wajen da za su ok suna zuwa wannan suna zuwa bannan ko a mi hotel mm. a daren a lokacin da iyayen sun ba ta dama ta fita tana kira ɗin mm. za su yi da za su yi ko da aikin aboki ko kuma a ce za su tafi anguwa sai ta branch wajen shi cikin daren ko da rana wajen shi dama shi yana da ɗaki yana da sai ta branch idan ma bai da zai je shi ga ne wani da shi ta ce ko ko makaranta ya wannan halayya a fitar da yadda su suke yi wallahi tallahi bai suna zuwa hotel eh gashi mun kama wanda ma ba ma ba ma sadakin aka biya ba eh, friendship ne ma ba ma na aure ba ba ma na aure ba kun ga yadda ake haduwa da su a lungunan nan ana tattaba musu gaba nono komai a to nono ma da sauki tunda can gaba daya eh, cikin garin za a je <laughs> a cucusa hannu kai a kazanta kada ke sha'awa ba abin da yake makanta yake makanta eh. fuska kamar sha'awa wallahi sha'awa ne wallahi ikwane a duku no bless me ba shi na ka ce maka ko ya ba wallahi tallahi eh ai kuma ba wai abin nan bane a ah, ah, misali eh kada ki tuki ya wani ta ina ke sabai adaga ya dawo goma masallaci a nan oh, a moto da eh, mutum ya wa san yau na yi magana kan jihadi a jihadi jihadi jihadi shi yi ita wannan surar ko da yake ma ba ma kammala safha daya yau ba sura ki kitani bugula shi ne sura kiman da nuna kamar suratul talaq ya da wallahi hmm. amma haka za a ta tafiya su ba su koyi jihadi yadda ake yi za ka yi magana kan jihadi a kai ta haɗa da yawan bayanin nan da ne a abin nan ranar da na je na karbi na withdrawing kuɗi da dare a banki wasu abubuwa biyu sun faru na ji mamaki to dama na je ban samu kowa ba security na yi ta hello hello akwai wuta a ciki kuma kamar akwai mutum a ciki amma ba wanda ya amsa kawai sai nan shiga da nan shiga na waje atm ka atm din na waje na sa be ah na fara zuwa na ciki ne ashe duk suna kukulle ashe ana kulle bakin ana kullewa ba zai shiga ba ya ana kullewa so na cikin wajen guda hudu ne duka a kulle na gwaggwada na shiga da abin sun yaƙi shiga na fito kenan na fitowa sai na ga wani wani saurayi ya shigo ya shigo cikin gari ko wai weekend sai can an jima sai wani ya biyo shi to tambayan da na yi mai na ce kai ne security anan?" kuma ma shi ma shi security kai ne security anan?" ya ce a'a shi ma ya zo withdrawing ya ce yi abubuwan a kulle ke wannan sai ce to bari ya gwada sai ya shiga ciki gane ko kuma sai na zo na waje ina sa sai ya shiga da ya shiga sai na daddana abu suna ciki ina kallon su suna suna kallo na su biyun ba su shigo tare ba fa amma sai na ga suna magana tare me yake nufi kenan kenan sun san juna to oh da na tsaya nan na sa iska gowa so uh, suna kallo na da na withdraw na fita da na withdrawing zan fita sai suka biyo ni wallahi sai na ga sun fito maimakon su yi amfani da na wajen ko tun da na cikin a kulle yake ba kuɗi suke so ba to ba su tsaya sun gwada na wajen ba sai suka biyo ni to da suka biyo ni muhara mana kafin na je wajen a na je wajen security din sai ga security ya fito da bindiga sai suka ja suka ja baya yawa masu tarawa ok sai ya kunna ko ko ya tara ne a sa akwai masu tarawa a ciki gane ne kuma waye security muhammad wannan muhammad din nan eh, eh, eh. sai na tsaya na gaisa ne shi kuma yadda ya fito ko abin ne ma ba ne tsoro ishe guda dubu ta muhammad ya ce a ah, malam kai ne sai kamar jikin shi ya mutu kuma kin san shi ma wajen da ai an da abin nan soja ne fa an withdraw din shi ne fa saboda shaye-shaye da kuma abin nan ya je shiga police suna jin police ne wa ne ya shiga ba mopol din ma eh, ya shiga mopol daga police na ke ba ka mopol okay wannan ne wala wallahi abin ya bani mamaki tashe sun zo da mota sai suka shiga motar su kawai suka yi furu suka shiga motar su furu suka tafi to da suka tafi din nan hanyar da zan je din wajen Bauchi Park ina ta kallon motar ko za su tsaya ko za su abin nan ina ta abin nan ne ina ta lura da motar shi ne ya samun 50 Sai gida? Eh, da na zo daidai wajen oci park sai gashi sun yi parking wallahi suna ta kallon baya sai na zo na wuce su da na zo na wuce su sai suka da mutu wallahi da layi da na ce to wannan ba zan nima ina da ɗan experience na security ba na zo daidai wajen kowar din nan daidai wajen mobile din nan wajen garkuwa sai na tsaya da na tsaya inda ba damar su su tsaya sai suka wuce da na ga sun wuce sun yi nisa yawa sun yi nisa na gode yawa sun yi nisa yau ina lillahi wannan abun dole sai na na abun nan ba ba masu misali vô bao hả? Hôm nay vô bao. Karfe tara kenan gobe. Kai, bala'i. Ina dawo kenan zan yi baccin safe. Kuma zan ɗan yi wannan shekarar ma fi yin yanzu haka ake yi kowane shekara don baki a fita ne wallahi shi ne na shiga na ce irin wannan baka sa abin da suke da shi ba kuma ba su biyu ba ne kawai ba akwai wansu ma a cikin mota wallahi abin ya bani mamaki sosai na ce kuma lokacin da na zo wajen ba kowa kila suna nan suna suna lura da wanda zai zo ya cire kuɗi aikin banza ah oh wannan ne zai jira ha lexus ne bi moto na wallahi wọ́n ṣe sọ lẹ́yìn ma ìṣe náà jíìpù ń ká nika yawancin abin nan kalan shi abin nan ne ruwan gold ah, kuma ka kuda ha? inda ka kula da don sabon layin nan wai tun da aka fara azumi kusan bayan kowane kwana uku hudu sai an yi rasuwa wallahi akwai wata 'yar albayana wajen eh, yau ma na kara ganin wata ya ce daga can kenan suke zuwa da ke daga manguma na zuwa kaman bukuru ne ai ma bai kai bukuru ba kamar ya bukuru ni san shi ba eh eh kan kai ha nan tafiya biyu uku ma kafin ya kai na bukuru ai ba za a kwatanta nan da bukuru ba kana ke kwallo yin ya guda wallahi ni sai na dinga manta na kashe and that's how ya